الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا bayan haka ‘yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau Allah ya kaddara muna wuni na shida cin wannan azumi na ramadana mai albarka na shekara ta 1439 darasinmu a yau in Allah ya so zai fara daga aya ta hamsin da biyu ne ko? aya ta hamsin da biyu cikin suratul amfali na mu. kada bi alif ram كذب فرعون والذين من قبلهم فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب نعم واتو الله تعالى أولا آية aya yana mana ta'aqibi akan abin da ya faru ga ayar nan nan da suka zo za su yaƙi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a badar kafin su zo yakin nan duk abin da ya kamata a gaya musu na wa'azi duk abin da ya kamata a nuna musu na gaskiyar manzo da kuma ingancin tabbatar alkur'ani daga Allah yake babu abin da ba a nuna musu ba to amma ba su ji ba ko ba su gani ba saboda haka suka ringa yin mu'amala irin mu'amalar waɗanda suka gabace su masu hali irin nasu Allah ta'ala ya ce ka da'a bi ali fir'auna wato kamar al'adar wato mabiya fir'auna ba a ce maka aluwa ne sai idan liƙuwarka da shi ta kai liƙuwa ko dai jini ya haɗa ku ko kuma kai wani mutum mai na musamman a wajen wannan mutum to shine za a ce maka aliwa ne shi yasa yanzu unguwarku daban ko magarinku daban kai da matarka ran da ka aure ta sai a rika cewa yaya iyali shine al wato ainihin da hausa ne aka mai da shi iyali amma ahal shine ainihin wato aka yi takalibi akwai sarfu da ya shiga maimakon al ake kira al ahal sai a ce yaya ahalinka ma'ana yaya al ɗinka al ibrahim ali dauda ma'ana ko dai matan ko kuma ainihin wato mabiya su ake nufi da al ko kuma wanda jini ya hada ku Allah ya ce kaman ɗabi'ar mutanen fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suka gabaci mutanen fir'auna to menene ɗabi'ar su kuma yaya halayen su suke kafaru bi ayatillah sun kafirce da ayoyin Allah sun ki biyayya ga ayoyi musamman ayoyi waɗanda suke cewa abu abautawa Allah shi kadai da ayoyi wanda suke tabbatar da ingancin manzancin annabawan da aka tura musu da ayoyi wanda ke magana in an ma in an mutu za a tashi sun karyata irin waɗannan ayoyi to me ya biyo baya fa akhadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ta'ala ya kama su da laifin su dama Allah ta'ala ya faɗa a wata aya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi kowanne an kama shi da irin laifin da yi saboda haka Allah ya zana su kuma ya faɗi irin wa da yau kowa ya ce inna Allah lalle shi Allah ƙawiyin mai ƙarfi ne duk lokacin da ka ga wani ya yin abin da Allah yake so a yi to ba ƙarfin Allah ya fi ba Allah cikin hikimarsa ya ƙyale shi domin ya tabbatar da zaɓin da ya yi wa kansa kun ga ga bishiya yanzu a gabanmu ganyenta bai da zaɓi in iska ta kaɗo za ta yi kudu ba ya da zaɓi dole ya kudu jirgin ruwa ba ya da zaɓi inda ruwa yake kaɗawa nan zai bi in yace zai taho akasin inda ruwa yake zai sha wuya to shi ɗan adam sai Allah ta'ala ya yi shi akasin waɗannan shi yana da zaɓi sa irin wanda yake cewa la ilaha illallah shine irin harshen kirista wanda yake cewa inna Allah Salihu salasa saboda haka nan hannunsa da yake yin sadaka da shi irin wannan hannun wani yake sawa ya sata kafarsa da yake zuwa masallaci da ita irin wannan kafar wani ke amfani da ita ya je gidan giya so dan Allah ya wa dan adam na'urori waɗanda suna iya aikin yes ko no ko ainihin sharran ko alkhairan saboda haka Allah ta'ala ce inna Allah qawiyyun lalle shi Allah mai karfi ne kwarai kuma shadidul iqabi mai tsananin ukuba to wannan yana nuna mana in ba ku bare ba to shi ma Allah ba zai bare ba in ku akwai al'adar ku to shi ma Allah akwai sunnarsa sunnatan lahi lati qad khala min qablu wato tsarin Allah wanda bai canjawa idan kana bin Allah ka daina to sai Allah ya maka yadda yake yi ma waɗanda suke bin tsarinsa suka daina idan kana bin tsarin Allah ka ci gaba da bin tsarin Allah sai Allah ya maka mu'amala irin wanda yake ma wanda suka irin wannan aiki shi yasa nan Allah ta'ala ya ce ka da'a bi ali fir'auna ai wa lam yakhtalif da'abuhum an da'abihim irin ɗabi'ar waɗannan kafirai da suka yi rigima da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba ta sha bambam ba da irin wato ɗabi'ar kafirai da suka yi rigima da annabi Musa saboda saƙon da annabi Muhammad ya zo da shi shine irin saƙon da annabi Musa ya zo da shi to shi ma Allah al'adarsa ta canja ba shi al'adarsa wato yayi ma wanda ya kafirce da ayoyinsa azaba su kuma al'ada su su kafirce da ayoyin Allah saboda haka Allah ya yi aikin shi a irin su su kuma san irin aikin su Allah ya kiyashe mu na'am ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة على قوم يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم الله يتي ذلك wannan abin da ya same su ko kuma wannan irin tsari Allah bai barin sunnarsa su ma kuma ba sa barin irin aikinsu Allah ce wannan bi anna Allah lam yakun lam yakun mughayyiran ni'matan anama ala qaumin saboda adalcin Allah Allah bai zalunci haka kawai mutane suna zaune cikin zaman lafiya suna zaune cikin wadata suna zaune cikin haɗin kai haka kawai Allah ba zai kawo masa rarrabuwa ba haka kawai Allah ba zai kawo masa talauci ba haka kawai Allah ba zai kawo masa rashin lafiya a ƙasa ba me yake kawo irin wannan sun canja daga yanda Allah yake so su kasance daga masu biyayya da girmama addini sun koma masu wato rashin biyayya da rashin girmama addini da haka Allah ta'ala ce in dalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran bai kasance mai canjawa ba ni'imatan da ni'ima an'amaha ala qaumin Wanda ya yi ni'imarta a kan waɗansu mutane hatta yi gayyaru ma bi an fusihim har sai sun gyara abin da ke ransu idan tunanin mutane ya lalace to rayuwarsu za ta lalace idan tunanin mutane ya gyaru to gyaruwarsu za ta inganta saboda me saboda ainihin ɗan adam yana biyayya ne ga abin da zuciyar shi to idan zuciya ta zama munafuka shi yasa wani mawaƙi yake cewa idza sa'a fi'lul mar'i sa'a zununuhu saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi fa adamu hiddihi liqawli udatihi fa asbaha fi laylin min ash-shakki muzlimi idan ya zama na dan adam ayyukansa sun baci to zata zatansa ma za su baci idza sa'a fi'lul mar'i ta'zunuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min ta duk abin da ya zo masa na rudu sai ya gaskata saboda tunaninsa ya gurbata fa ada muhibbihi liqawli udati sai ka zance shi yana gaba da masoyansa saboda labaran da makiyansa suke dakowa suna kawo masa dan su hada shi da masoya fa asbaha fi lailin min ash-shakki mizlimi sai waye gare yana cikin wato wani irin duhu na kokwanto mai tsananin duhu to dan adam idan tunaninsa ya lalace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mubgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa al qalb idan tunanin zuciya ya ɓaci ko da kaga barkon zuwan musulunci Allah yana ta karkado hankalin arna su dawo su yadda a bauta ma Allah ai tunaninsu na ya ɓaci suka kasa gane wa ya kamata a bautawa menene siffofin wanda ya cancanta a bauta masa da suka kasa gano wannan a tunaninsu sai suka kama bishiyoyi da dutsuna da rana da wata da gumaka suna bauta musu to haka nan Allah ta'ala ke cewa wato eh, hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canja abin da ke ransu saboda ɗabi'ar Allah in ana masa biyayya sai ya ƙaro arziki walau an na alar ƙura amanu wata ƙau lafatana barakatun mina sama'i wal ardu da kowa zai imani sai Allah ya kwararo arziki da albarka sama da ƙasa Allahu akbar to Allah ta'ala nan sai ya ce wa anna sami'un alim kuma lallashi Allah sami'un ne mai yawan ji yana jin kowa kuma alimun masani ne ma'ana abin da muke faɗa Allah yana ji kuma tunanin da ke kunsa a ranmu da niyoyinmu Allah na sane da su to duk lokacin da tunaninmu ya zama mai kyau maganganunmu suka zama masu kyau ayyukanmu suka zama masu kyau to baya daga cikin ɗabi'ar Allah ya kuntata ma masu irin wannan tunanin ya kawo masa rarrabuwa da rashin zaman lafiya saboda haka mu binciki kanmu akan matsaloli na rashin zaman lafiya da muke gani kun ga manzon Allah ya faɗa cewa idan kana kuka da cewa Allah ya jarrabe ka da shugabanni masu zalunci wanda ba su tausayin kowa to hadisin manzon Allah yana gwada daga cikin ku ne aka samu wanda suka jawo Allah ya ɗora irin waɗannan shugabanni a kanku daga daga cikin ku ne saboda manzon Allah ya ce idan mutane suka zama suna tauye mudu wajen au wajen auna masara ne ko shinkafa ko wajen auna fetur ko wajen auna lokacin zuwa gurin aiki ko wajen auna lokacin barin gurin aiki ko wajen auna yadi in dai ana tauye wani abu daga cikin irin wannan to uquba uku Allah yake wa mutane uquba uku kawai saboda tauye mudu uquba ta farko manzo Allah ya sai an jarrabi al'umma da tsananin rayuwa rayuwar da babu sauki ciki wannan laifin tauye mudu ne kawai abu na biyu Allah zai jarrabe su da rashin albarkar ruwan sama ko kuma rashin ruwan ma gaba ɗaya ko da an samu ruwa an samu abinci da yawa sai Allah ya hana abincin ya yi arha sai kaga abin da ake saye tsakiyar damana ya fi sauƙi daga wanda ake saye da kaka ko kuma Allah ya kawo abincin ba kuɗin saye duk wannan yana daga cikin illar wato ainihin matsalar eh, tauye mudu sannan bayan wannan abu na uku wa jawar sultan Allah ya yi alkawarin sai ya kammala mai ciniki ba a nan ake ciniki ba an gane ko saboda haka nan kaga da jawar sultan da shiddatul ma'una da kuma wato ainihin illatul matsar ko adama barakatul badar almadar duk waɗannan suna faruwa ne saboda waɗansu daga cikinmu suna tauye mudu kun ga kenan Allah bai canja wa mutane sai idan mutane sun canja sai Allah ta'ala ya ce kada abi alfirawun تعجعت كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين الله أكبر Allah ya sake cewa ka da'a bi ali fir'auna ma'ana amalahumullahu ka mu'amalatihi ma'a ali fir'auna aika sun'ihi bi ali fir'auna sai Allah ya musu mu'amala irin mu'amalar da ya yi da ali fir'auna wace irin mu'amala ce Allah ya yi da ali fir'auna Allah ya faɗe ta a cikin alkur'ani mai girma ya ce kam tara min jannatin wa uyun kam jannatin wa نعم ونعمة كانوا فيها فاكهين نعم كذلك وأرسلنا قوما آخرين فما بكت وأورثنا السماء والأرض وما كانوا منذرين ميت كذلك وأورثناها كذلك وأورثناها قوما آخرين فبكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين to irin mu'amalar da Allah ya da Ali Fir'auna ita ce irin mu'amalar da Allah ta'ala ya da Qurayshawa masu rigima da gaskiya wace irin mu'amala Allah ta'ala ya ce wa laqad batanna qaum qablahum qaum fir'auna wa ja'ahum rasulun karim har zuwa inda yake cewa kam taraku min jannatin wa uyun da yawa sun bar da yawa daga cikin wato gonakai da idan dinar ruwa wato hanyoyi na arziki sun tafi lahira sun bar su ba su gama ci ba wa zuru'in wa maqamin karim da shukoki iri daban-daban ma'ana gonakai na kalolin amfanin gona iri daban-daban wa maqamin karim da manya-manyan matsayi wanda yake shugaban ƙasa wanda yake minista wanda yake darekta wanda yake famsek famsek duk sun bar mukaman sun tafi Allah ta'ala ya ce me wa na'amatin kanu fi wa ma'amatin kanu da sauran ni'imomi manya manya waɗanda suka zama suna wata yawa ciki Allah ce kazalika kwatankwacin haka wa auratna qauman akharina sai su muka angiza su lahira kuma wannan ni'imar aka gadar mu da waɗansu suka karba su kuma suke jarraba nasu hazi Allah ya ce fa ma bakat alaihim as-sama'u wal ardu sama da ƙasa ba a samu wanda suka kukan tafiyar su ba idan mutum ya zama wato bai da kima a wajen Allah to sai ya zama na in ya mutu ko in ya bar mulki ba mai takaicin ya bar mulki ba mai kukan ya bar mulki in mai wadata ne wanda ba ruwan musulunci da dukiyarsa shi ma ba ruwansa da musulunci a dukiyarsa to in ya mutu sai ya zama duk sama ba mai kukan mutuwarsa nan ƙasa ba mai kukan mutuwarsa ma'ana ba wanda ya damu da ya mutu ko a sama ko a ƙasa Allah ya kiyashe mu to irin wannan Allah ya yi wa waɗanda suka ja da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama na gasu an kashe su a badar amma babu wani mutumin kirki kwaya daya wanda aka samu yana kukan mutuwar abu jahil ko mutuwar abu lahab ko mutuwar sauran manyan kafirai waɗanda suka ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yan uwa duk wanda Allah ya ba wata dama yayi kokari ya amfani musulunci da ita ko ta malinta ce ko ta mulki ce ko ta wadata ce idan ka ce ba ruwanka da musulunci to ran da Allah ya yi baka da duniya kowa ba ruwan shi da kai kuma mai takaicin ka tafi yanzu kun ga akwai waɗanda dan ran da muka rasa su ko daga bangaren masu mulki ko daga bangaren malamai ko daga bangaren mawadata sai mun yi takaici sai mun tuna su wata rana ci kai wani da yana nan ga irin hidimar da yake ma addini wani ga irin koyarwarsa ku kalle magabata irin su mala abubakar kuma Allah ya ji kansu har yau an kasa mantawa da su sai kaga an yi makaranta na an sa sunansu sai kaga an yi wani wani masallaci an sa sunansu sai kaga an kaba wata kungiya an sa sunansu kowa na sanya ya raɗe su kuma ba su duniya ga wasu nan cikin duniya kowa na balla jikinsa yana nesanta kansa da su kaga wannan ba al'amari bane karami ga wanda suka biyo bayan su ma'il su malam Ja'far har yau ba a manta da su ba to kai ma ka yi kokari ka yi kokari kar a manta da kai ba laifi ba ne ka yi kokari da fatan Allah ya sa a rika tuna ka da alkhairi annabi Ibrahimu ya yi irin wannan addu'a ya ce waje an lisana sirkin fil akhirina Allah ka sanya min harshen yabo a cikin waɗanda za su biyo baya a rika faɗin kirki na wannan ba matsala ba ce E ka yi abu da fatan bayan baka duniya a rika faɗin kirkinka a rika faɗin alkhairinka maimakon a rika faɗin sharrinka saboda wannan alkhairi naka za a faɗa shaida ce ake gabatarwa a kanka a gaban Allah Allah ya sa mu zama mutanen kwarai to shine Allah ta'ala ce ka da bi al fir'auna wallazina min qablihim kamar yadda Allah ya yi da mutanen fir'auna da makamancansu wato yayin da suka karyata da ayoyin Allah shi kuma Allah ta'ala ya halakar da su da ainihin wato zunubinsu ya kuma kwace wasa labahum tilkan ni'am allati asdaha ilaihim kuma dukkanin wannan ni'ima da Allah ya basu sai ya kwace in mulki ce ya kwace in kuɗi ne ya kwace in malantacce za ka iya ganin mutum da karatu amma Allah ya hana shi darajar masu karatu saboda ya bar karatun ya guda shi kuma ya tafi gefe guda Allah ya samu dace na'am Allah ya ce sai muka dirmiyar da ainihin mutanen fir'auna dukkaninsu su biyan da su waɗannan da suka ja in ja da manzon Allah da kuma waɗanda suka ja in ja da annabi Musa da ma waɗanda suke ja in ja da sunnar manzon Allah a yanzu da azalimai ne kuma sakamakon iri guda ne bambancin shi Allah ya yi alkawari ba zai share al'ummar gaba ɗaya ba saboda masu sabo a cikinta amma su masu sabo suna iya kawo al'umma gaba ɗaya matsala yanzu idan an ce ga transformer nan an bar yara ana kallon su sun tai suna wasa a gurin su taba nan su taba nan sai Allah ya kawo tsautsaye transformer suka taba wani guri ta bindiga to Allah iya gidansu kawai wuta za ta mutu har gidan liman sai wutar gidan ta mutu har gidan shugaban karamar hukuma in yana wani gefe kowaye yake amfana da wannan transformer sai kuma yan kaɗan na aka bari suka yi laifi sai ya shafi kowa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum minkum واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خافة واعلموا أن الله شديد العقاب أن بسر يا جباتا إن شر الدواب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون نعم Allah ta'ala a nan ya dawo zai ainihin wato mana abin da ya faru dangane da waɗannan kafirai waɗanda Allah yake ta bamu labarin abin da ya faru gare su Allah ya ce inna sharrar dawabi mafi sharrin dabba menene dabba dukkaninmu da muke nan tun da na dubbu alal ardi duk abin da yake taka bayan ƙasa to dabba ne akuya dabba ce tururuwa dabba ce shanun jeji dabba ne ɗan adam saboda shi ma yana taka ƙasa dabba ne Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin wallahu khalaqa kulla dabbatin wani iri na farko da yake nan ala rajulain ومنهم من يمشي على رجلين akwai saura bayan nan fa Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma dama Allah ta'ala ce waje Allah min al-ma'i kulla shay'in hayy kowace dabba Allah ya halicce ta daga ruwa ma'ana ba wata dabba da za ta rayu ba ruwa ko mota sai da ruwa dan adam sai da ruwa akuya sai da ruwa saboda haka Allah ta'ala ya ce ya halicci kowace dabba daga ruwa daga cikin dabbobin nan akwai wadda take tafiya akan ruwan cikinta kaga kamar maciji kamar irin su kadangaru da makamantansu suna tafiya akan ruwan cikinsu wa minhum man yamshi ala rijlaini daga cikin dabbobi akwai masu tafiya akan kafafuwa biyu yanzu akwai dabba da in ka ganta tana tafiya akan kafa biyu ta burge ka sai a taru ana kallo dabbar da Allah ya wa kafa hudu sai ta ɗage biyun tana tafiya da biyu sai a taru ana kallo ta yi abin mamaki amma ba ka ganin ɗan adam na tafiya akan ƙaba biyu ka rika mamaki sannan akwai kaza Allah ya mata ƙafa biyu da sauran ire-irensu Allah ya ce a cikin dabbobi akwai waɗanda suke tafiya akan ƙafa guda biyu sannan akwai manyan shi ala arba akwai dabbobi kuma wanda suke tafiya akan ƙafafuwa hudu kamar isin raƙumma awakai tumakai shanu dawakai da makamantansu waɗannan akan ƙafa hudu suke tafiya to dan karka zo a ta kirga ma a ta kirga ma sai Allah ta'ala ce ya khaluqu Allahu ma yasha kuma Allah na halittar abin da ya ga dama wato akwai wanda yake kafafuwansa sun wuce wannan akwai kuma wanda kafafuwansa ba su kai wannan ba in Allah ya ga dama sai ya yi mai tafiya akan kafa daya duk ikon Allah yana iya wannan to dan haka Allah anan Allah ta'ala yace inna sharrad dawabi wato mafi sharrin dabba kun ga a bayanin nan mun ce dan adam ma dabba ne to amma idan yanzu aka ce maka kai dabba kai wani wallahi kai dabba ne to in ba sa'a ba in dai ba wani bayani aka mai gamsarwa ba in ba sa'a ba sai an samu matsala ni ka gade da ka ce min dabba ni ne dabba to ga ƙura'ani ya ce ma dabba amma ɗabi'ar ɗan adam in an ce dabba hankali baya karkatowa zuwa kallo ɗan adam da an ce dabba ta wuce ba mai tunanin ɗan adam ne ya wuce sai dai a ce mun ga waɗansu dabbobi sai kai bayani to me ka gani E, raƙumma ne ko dawakai ne ko awakai ne ko makamancinsu amma baka cewa na ga dabbobi in an tambaya ka ce a mutane nake nufi ai na ga mutane sun wuce ko su ai dabbobi suke wannan ba shine mutabadar ila zihni ba in an ce dabba to kaga dan adam in an ce mai dabba bai jin daɗi to nan aya bata ce dabba kawai ba sai ta ce inna sharrar dawab mafi sharrin dabba ma'ana dan adam wanda ke ƙaryata ayoyin Allah to ya fi zaki ya fi damusa ya fi kura zama sharrin dabbobi in ji Allah kuma ga aya inna sharrar dawabi inda Allah wato mafi sharrin dabba mai taka ƙasa a bayan wato a wajen Allah allazi na kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah su ne mafi sharrin dabbobi bayan kafirce fahim layumin minna kuma su sam ba masu yin imani ba ne sannan mushkila su ba ta ƙare nan ba ga wata nan malam zai karanta mana irin waɗannan kafirai da Allah ke magana a nan su ne allazina ahatta minhum waɗannan da kai alkawari da su kuka yi alkawarar reniya ba a ƙara taɓa kowa an taho an yi rubutu a nan hudaybiya an zauna an yi rubutu ɓangaren manzo sallallahu alaihi wa sallama an sa hannu ɓangaren arna an sa hannu su suhail bin amur ya wakilci ɓangaren arna wannan lokaci Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya wace shi bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yarjejeniya an sami yin ittifaki abin da daga cikin abin da aka tsara daga yanzu zuwa shekara goma masu zuwa babu yaƙar juna ba mu taɓa ku kar ku taɓa mu ba mu yaƙar ku kar ku yaƙe mu kuma dangane da addini kowa ya je ya abin da yake ganin ya fi masa wanda ya zaɓi musulunci ya je ya ta yi wanda ya zaɓi wancan ya je ya ta yi ba a hana ka yada addininka ba kuma ba za a tilasta ya ka bar addininka ba kuma ba mai yaƙaka aka sa hannu akan wannan sannan aka ce ga larabawa ga gaɗafan ga hawazin ga sauran ƙabilun larabawa ga ƙureshawa ga ainihin banu bakar da ga kuza'a duk ana tare a lokacin da aka yi wannan yarjejeniya to daga cikin larabawa duk waɗanda suke son su haɗa ƙarfi su yi ƙawance da ƙureshawa to suna da ikon yin haka waɗanda suke son su yi ƙawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da ikon yin haka nan to daga cikin ƙabilun larabawa ku za sai ta ce to ni ina tare da muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba zan yaƙe shi ba kuma duk wadda ta taɓa shi ta taɓa ni shi ma ba zai yaƙe ni ba annabi ya ce mun yadda ba za mu yaƙe ki ba ba za ki yaƙe mu ba kuma wanda ya taɓa ki mu ya taɓa kuma wanda ya taɓa mu ke ma ke ya taɓa aka rabu a haka kun ga an yi alƙawari shawa bayan an koma ana zaman lafiya sai suka bar matasansu irin su ikirima irin su safwan wato 'ya'yan manyan shi ikirima dan abu jahil shi safwan dan umayya da ire-irensu sai suka je suka afka ma khuza'a suka yi mata fata-fata suka karkashe mutanensu suka kwashe dukiyoyinsu suka kori na kora waɗanda Allah ya sa suka tsira sai wani ana ce masa amru bin salim al-khuza'i ya rugo ya taho madina sai ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa to ga rana kayi alkawarin in an taba mu an taba ka to an taba mu ga abin da Qurayshawa suka yi mana matasan su sun zo sun yi mana kaza sun yi mana kaza ba a samu wanda ya nuna bacin ran shi ba to anan za mu zo mu tada aya nan gaba da annabi ya ji wannan bai yi komai ba da farko sai da ya aika wa abu sufiyan to wallahi ga munan ta yi Abinda kuka yi kun saba alkawari kuma ba mu barin ku abu sufiyan ya yi hawa ya taho madina dan ya zo ya lalashi manzon Allah a daidaita wannan magana annabi ya ce ina kun saba alkawari sai mun nuna wa duniya cewa ba mu saba alkawari mun ce in an taba su an taba mu kun taba su kun karkashe su kuma da ku muka sa hannu akan wannan takarda wallahi sai mun daukar musu fansa ita ku za a fa shirka take yi kai ba wai shirka ba ita ce ma kabilar da take da aqidar almala'ikatu banatullah su ne masu aqida cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata amma ga su manzon Allah zai faɗa saboda su kuma saboda su ne aka yi fatahu makka wannan ne ya jawo annabi ya ɗauki musulmi sahabi ɗaiɗai jarumai mutum dubu goma sha biyu wani masu abin dubu ɗari da ashirin ya tinkari maka da su abu sufiyan ya zo ya gani ya fito ya ga ko ina an kunna wuta bisa dutsuna ya ce wannan fada ba na wasa ba wannan ne ya jawo fa gaba ɗayan maka ta faɗo cikin addinin musulunci fatahu makkata akan wannan ne fa aka yi fatahu makkata don annabi ya cika alkawarin da yawa kabilar kuza'a kuza'a kafira saboda ya nuna mana alkawari in an yi to ba kai ba kai ba kai ke da iko ba kai daya a'a wannan abin da aka yi alkawari ya zama haƙƙi na bangare biyu bangare ɗaya bai karyawa to saboda haka Allah ta'ala ya ce allazina ahadta minhum waɗannan da kai alkawari da su thumma yanquduna ahadahum sannan suke walwale alkawarin su fi kulli marra duk lokacin da aka yi alkawari da su ba su da tabbas to ku lura ko cikin musulmi in ka sami irin wannan to mu'amala da shi ba ta da daɗi in an yi alkawari da shi sai ya yi ƙoƙarin ya tuso yaudara ciki yadda zai samu ya sabule ana alkawari da shi yana tsara yadda zai saɓa ma alkawarin ya kwana lafiya to wannan haɗari ne Allah ta'ala ya ce wahum la ce ko ba su jin tsoron Allah sai Allah ya ce فلما تستفنهم في الحرب فشرد بهم من كلبهم لعلهم يذكرون الله يبادر directive ya ba da mandate ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa in ma tasqafannahum fil harbi kun ga akwai in akwai ma an yi idgamin in annun din cikin ma malamai suka ce to wannan fa in ma ma'anarta kullama kowane lokaci a duk wani lokaci taskafan nawan bil harbi Allah ya baka nasara a kansu a cikin yaƙi kada bauta a kansu ka ci nasara to ga ga umarnin Allah fasharrid bihim man khalfahum ka gigita kuma ka tarwatsa waɗanda ke bayansu waɗanda ba a sani ba a suna ba su goyon baya to ka yi abin da zai tsorata wa'yancan ka yi musu irin kisa wanda duk mai goya musu baya in ya ji labarin yanda aka yi kata-kata da suwa ne yanda aka yi yaga-yaga da suwa ne to ba zai ƙara yadda ya gaba da ku ba bai ƙara kawo muku hari sharrid bihim man khalfahum wato ka ɗaiɗaita waɗanda ke bayansu duk wanda kaga yana wa musulunci tsiwa to akwai mai ɗaure mai gindi ƙarƙashin ƙasa akwai wanda ke ba shi kuɗi kun ga yanzu sai ga mutum ya shiga rediyo yana sukan waɗansu musamman yana sukan ahli sunna sai aji a bashi ɗan abin da zai faɗa iya wannan ya faɗa daga nan ilimin shi ya ƙare a dai samu ya zage ainihin masu bin sunna manzon Allah sai a lakana mai wasu 'yan kalmomi ya to yayi to akwai wanda suke ɗaure mai gindi kamar yadda kake ganin hatta fitintunun nan da ke faruwa a ƙasar mu akwai waɗanda suke cin moriyar abin a boye a bayan ƙasa Allah ya tona musu asiri Allah dukkanin waɗanda suke cin ribar wannan fitina ta kashe-kashen mutane Allah ka tona musu asiri Allah ka kareraya su Allah ka mai da su ya koma kansu Allah ka kare sauran bayan Allah da basu ji ba basu gani ba eh Allah ta'ala ce fasharir bihim man khalfahum la'allahum yadhakkaruna ko sa yi tuntuntuni e, idan aka idan suka ga an murkushe manyan idan suka ga an yi kata-kata da manyan to sauran wanda ke boye sai ga ya fara ba wato ainihin yanci in gemun dan uwanka ya kama wuta to kai ka shafa manaka ruwa eh Allah ya kiyaye mu na'am وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء نعم إن الله لا يحب الخائنين to ‘yan uwa ga wata ƙa'ida da ya kamata mu kiyaye. Allah ta'ala ce, fa in ma takhafanna min qaumin khiya wa in ma min qaumin khiyanatan a duk lokacin da kuka yi alkawararreniya da waɗansu mutane kun yi alƙawari ga yanda za a tafi kun yi alƙawari ga yanda za a yi mu'amala kun yi alkawari za a zauna lafiya to sai kaga alama alama suna kokarin su warware wannan alkawari ba su kai ga warwarewa ba ko kuma ma labari ya zo maka su kam sun warware alkawarin da ke tsakaninku to kai karka warware naka ɓoye Allah ta'ala ce idan ka ji tsoro wato ainihin kaga alama waɗansu mutane da kuka alkawararreniya da su khiyanatan ka ji tsoron ha'incinsu ai na ƙazar lima bai na kawo bai na min al-mawasiki wal uhud wato kaga alama za su warware abin da ke tsakaninku na yarjejeniya da alƙawura fambir ilayhim ala sawa to ka watsa musu su ku zama daidai kai da su ma'ana ka gaya musu wane to ni fa daga yanzu sakamakon kaza da kaza da kaza na tashi daga wannan alƙawari da muka yi da kai domin baka cika alƙawari ga shaida ɗaya ga shaida na biyu ga shaida na uku to ina sanar da kai yanzu duk wannan yarjejeniya babu ta ba a yarda musulunci bai yarda wanda kuka alkawari da shi saboda kaji yana yin waɗansu abubuwa wanda ba daidai ba kullum sai ya ganka kai kuma ka afka masa da yaƙi sai ya ganka ka warware wannan magana alhali baka gaya mai ka warware ba annabi ya ce المسلمون ala شروطه illa شرطا halala haraman au حرم حلالا musulmi su zauna a kan yarjejeniyar da suka yi kun zauna a yarjejeniya ga tsarin yadda za a gudanar da kaza wani daga cikin ɓangarorin wannan yarjejeniya shi yana ganin wannan abin kuskure ne ake tafiya a kai to sai ya dawo ya bayani jama'a wannan al'amari kuskure ne to ya ya kamata a yi to a zauna a yi shawara sai in an yarda duka kuskure ne to sai a gyara kuskuren nan in kuma shi da ya yi da'awa kuskure ne ya kasa gamsar da al'umma cewa wannan abin kuskure ne to ba ya da ikon canjawa shi kadai in ku ya je ya canja to kai abocin yarjejeniyar fito ka gaya mai to wani tun da na ga baka son aiki da yarjejeniyar nan mu ma mun aje ba mu san mai abu cikin duhu Allah ta yi bin ilaihim ala sawa ka watsar musu da alkawarin su kai da su ku zama ilimin ku daya akan abin da aka kulla ne yarjejeniya ko dai tana nan gaba daya ko kuma ta rushe gaba daya amma shi ya dauka kana nan akan alkawari ashe ka rushe bai sani ba to musulunci bai yarda da wannan ba inna allaha la yuhibbul kha'inina Allah bai son wato ainihin ha'inai Allah ta'ala baya son ha'ini yan uwa idan kun dubi wani abu da ya faru zamanin manzon ba lokaci yan kun lura akwai wani wani musulmi wato zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kira katada shi katada wato musulmi ne ba an sare mutumin garin madina shi katada to yana da sulken shi sai aka sace wannan sulke sulke na waye na katada ne wane ne katada musulmi ne sahabi ɗan garin madina ansar to sai ainihin aka ɗanga alamar shubuha wato ga wani da ake kira tsoma ibn abi eh, ibn al shi tsoma dan uwan wannan katada ne gidansu ɗaya wato ma'ana kabilar su guda saboda haka shi tsoma ashe shi ya ɗauke wannan sulke to da ya gade ana neman sulke ana tsalle ba sai an gano sai shi katada sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace tsoma ya sace min ainihin wato abin nan dina na. to yayin da ainihin wannan wanda ya sace wannan wannan surke wato shi abin nan doma eh, eh, to inna doma saraka eh, abin nan shi doma yayin da ya samu wannan labari abu har ya kai gaba manzon Allah ana tuhumarsa da shi ne ya sace wannan sulke sai ga zai ya ɗora ma wanda ba musulmi ba wannan tuhuma sai ya sami buhu wanda aka cika da gari garin fulawa ko garin alkama sai ya saka wannan sirke a ciki sai ya bi sai ya je ya jefa shi a gidan wani bai hude da ake kira Zaidu bin samin sai shi tsoma ya ɗauki wannan gari ya jefa buhun cikin gidan wannan bai hude saboda mai saboda tuhuma ta koma kan bai hude shi kuma ya tsira to shi kuma Allah bai barin wato hanya a duhu yadda za a kasa gane gaskiya ashe lokacin da tsoma ya jefa wannan sirke ya dan huda wani abu daga daga wannan buhu bai sani ba kuma ga dare ya dauka ashe gari na ta zuba yana ta zuba yana zurara to hausa za ka koya min <laughs> to ga gari na ta zurara <laughs> eh har gidan bai hude to da aka taho aka faɗa sai kenan sai aka ce to lalle a je a kirawo doma da aka kirawo sai ainihin ya ce shi bai san wannan magana ba ‘yan uwansa suka taru suka yi mitin suka ce to mu je mu gaya manzon Allah gaskiya ya rasu rasulullahi idan aka ce wannan sata an ɗora ta kan musulmi wallahi musulmi an ji kunya a ce dai gashi an yi sata amma a gano barawan nan musulmi ne manzon Allah ya kamata a ɓoye musulmi a ruwa musulmi asiri wannan ba yahude ne a ɗora mai annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin wannan sai ga aya ga ma ayoyi wajen guda goma Allah ya sauka dan ya kare ba yahude Allah ta'ala ya saukar da ayoyi ga sunan Allah rama suna karanta mana su a cikin ainihin wato ah, سورة النساء آه، بان آية أنا رمى إنا أنزلنا عليك الكتابة لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتابة لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل فيما واستغفر الله نعم الله كان غفورا رحيما to kun ga wannan aya kafin ita akwai ayoyi wa man yakasib qadiyatan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad yatamala bawtanan wa ithman mubina kafin ita ma akwai aya wanda eh wanda duk yake tsokaro yayi laifi kuma ya ɗora ma wani duk wannan ayoyin sun zo ne don su kare ba yahude don su hana a ɗora ma ba yahude laifi kuma ba yahude shine wanda Allah ya ce shi ya fi kowa tsananin gaba da musulmi a ashaddan nasi a dawatan, adawatan na amanu al-yahud ashaddan nasi a dawatan, adawatan na amanu al-yahud sannan na ashiraku yahudu su ne gaba amma wannan ba yahude ga aya ta zo tana kare shi kuma tana tabbatar da laifi akan wannan musulmi kuma ba musulmi dan madina ba an sare dan a nuna maka a musulunci ba a zaluntar mutum dan kafiri ne shi shi yasa Allah ta'ala ya ce idan kun yi alkawarin ya da mutane a wannan ayar ma litaha kuma bainan nasi dan kai hukunci tsakanin mutane arna ma mutane ne ko ba mutane ba mutane ne to kaka zalice su karka ce an yi rigima tsakanin musulmi da arne to ai musulmi na wane bari in kare ga Allah bai kare ba saboda haka Allah ta'ala ya ainihin wato yi wannan sahabbai aka zo aka taru aka yi kokarin a jawo hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karshe dai umma guduwa ya bar nan zaman gari ya gagare shi amma dai ba yahuda ya tsira ba a dora mai laifin da bai aikata ba to shine na Allah ta'ala ke cewa wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbir ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inina Allah bai san ha'ini ko da ko wanda za a ha'inta arne ne to Allah bai san musulmin da ya ha'inci arne in dai an yarjejeniya tsakaninku da arna to ku ka ku ci amana ta haka duk wanda za a zo a yarjejeniya da shi ya koma ya warware ta shi kadai to wannan yana da matsala kwarai a wajen Allah subhanahu wataala na'am alarma wala تعصبن الذين كفروا سبقوا نعم إنهم لا to duk lokacin da aka taho aka yi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah su waɗanda aka yaƙa arna in Allah ya sa an samu nasara a kansu to suna kasuwa gida uku waɗansu an kashe su waɗansu ba a kashe su ba amma an kamo su a matsayin fansar yaƙi saura nawa saura guda to su kashe guda sun gudu ba a kama su ba kuma ba a kashe su ba sun gudu to waɗannan da suka gudu Allah zai shi ya magana a kansu nan wala ta tahsabanna sabaku inna hum la yu'jizun wala ta nan alladhina kafaru sabaku waɗanda suka kafirce kuma suka yaƙi annabi ko ba a samu dama kama su ba ba a samu dama kashe su ba sun ɓoya ku musulmi kar ku yi tsammanin sun tsira hum la yu'jizun ba su iya gajiyar da Allah ba za su iya gajiyar da Allah ba me yasa ko dai Allah ya kyale su su mutu zo gaban shi ya kama su da laifin sun yaƙi annabi ya kama su da laifin sun azabtar da musulmi ko dai wannan ya faru ko kuma a haɗu a wani yaƙi na gaba a yi musu abin da ba a yi musu a wancan yaƙi ba amma dai Allah ya ba mu garantin dan an kasa gano su a filin daga ko a kashe ko a kama kar mu ɗauka sun tsira a wajen Allah ba tsira ba tsiransu ɗaya su tuba su dawo musulunci tsiran su daya su daina fada da annabin Allah ko da shari'ar da annabin Allah ya zo da ita ko kuma da mabiya annabin Allah in ba haka ba to ko nan ko can wallahi sai an kamo su kuma sai hukunci ya same su na'am ko lokaci قرائي منه قوة ومن ربعة الخير عدو الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم Allah ya ce wa a yi dolahun min ku tattalin musu abin da kuke iyawa na daga ƙarfi, wato musulmi manzon Allah ya ce kada ka yi fatan Allah ya kawo yaƙi, kullum ka riƙa roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya, wata alullah afiya ku dinga yawaita addu'a Allah ya kawo zaman lafiya amma kana addu'a Allah ya kawo zaman lafiya kuma kana ɗaukan matakan a zauna lafiya amma sai kuma yaƙi ya zo ya kawo kansa yanzu ƙololuwa abinda musulmi suke yi wanda ke gwada suna son a zauna lafiya akwai abu guda da Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani duk lokacin da aka ce Allah yana da ɗa Alƙur'ani ya ce sai sama ta girgiza sai ƙasa ta girgiza sai duwar watsi sun kusa su zugurguje su faɗo kan mutane saboda mai an da aular rahmani walada saboda an yi da'awar Allah na da ɗa amma saboda musulmi yana ji yana kallo a gabansa kirista zai rika cewa isa ɗan Allah don Allah anan sokoto akwai inda kuka taɓa ganin an kai ma waɗansu hadi don sun faɗi haka gashi abin ya saba mu mu abin yana yi mana ciwo amma tunda sun ce addinin su ne haka shikenan ba mu so amma muka bari suke yin abin da suke yi tunda manzon Allah ma ya zauna da su a Madina ya zauna da yahudawa a madina kuma an zo an rubuta takardar yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin manzon Allah da yahudawa tsakanin manzon Allah da sauran mushrikai na madina an zauna an rubuta takarda madina garinmu ne mu duka mu zo mu rubuta takarda za mu kare garinmu duk wanda ya taho ya taba ɗaya daga cikin 'yan garin nan to mu ya taba in ya kawo ma garin nan hari mu ya kawo ma gaba ɗaya amma duk wanda yake dan garin nan madina ya tafi ya je yawan kana ba ruwanmu in ka zara jiki ka je ka tsokano waɗansu ka gudo suka biyo ka za su ɗauki fansa ba ruwanmu amma muddin ba kai ka tsokano ba aka zo za a taɓa ka dan kana ɗan madina ko musulmi ne kai ko ba yahudiya ne kai aka sa hannu akan takarda annabi ya ce sai mun kare ka an rubuta takardar yarjejeniyar zaman lafiya ku duba sharri irin na yahudawa amma annabi ya zauna da su a garin madina kafin su ci amana a kore su wannan ya gwada ba mai neman zaman lafiya a duniya irin musulmi amma yanzu abin da ake yi abin ake yayi a duniya a haska musulmi a matsayin ɗan ta'adda saboda aikin da waɗansu waɗanda ba musulunci suke wakilta ba ba ilimin musulunci suke wakilta ba domin shi musulunci ya ce a yi yaƙi ya ce a yi jihadi amma ya tsara yadda za a yi kuma ya tsara waɗanda za su jagoranci a yi to muddin ba wannan sharaɗi bai cika ba wani ya yi gaban kansa to babu shakka shi wannan gaban kansa ya yi ba wakilin musulunci ba ne da haka abinda ya ba zai shafi ainihin wato musulunci ba to wannan aya tana da tsawon kwarai wajen bayanin ta kuma mai gabatar da fili ya ce lokaci ya yi za mu takaita nan abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada wanda muka kukure kuma Allah ta'ala